a kuma daidai wanda lokaci da muke cigaba da karatun mu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya yau muna larba ko larba takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai ba hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <clears throat> daga makka zuwa madina wannan shaida ce da 25 ga watan biyu shekara ta 2025 da 26 a kalandar turawa don gushe ba muna cikin suratun yusuf a suratun yusuf darasin mu na jiya <clears throat> mun kwana kan ayata 75 ko to za mu shiga cikin aya ta saba'in da shida ke ko wa ba da abu yawon yace yin kamla wa aya ya kai hiki فبدا بأوحيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله درجات

بعضهم مكانا والله أعلم بما تصفون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إنا إذا لظالمون ya ce faba da abiyawa isim sai fara binciken da kayayyakinsu ko jakunansu kamle wa ayi ahihi gabanin wato kayan dan uwansa sun mastakhrajaha sannan sai ya fitar da shi suwa almaliki din ko kuma sai kaya min wa ayi daga jaka ko buhu ko kayan ɗan'uwansa Allah ta'ala ce ka zalika kidna li yusufa wato haka muka hore ma annabi yusuf irin wannan dabara sai da zai sa wannan abun a cikin kayan ɗan'uwansa da kashi a fitar da ita har ya samu daman rike shi tare da shi shine ka zalika kidna li yusuf haka muka sauke ma annabi yusuf wannan dabara ma kana li ya'khudha akahu bai kasance yana rike dan uwansa ba fi dinil maliki cikin tsarin hukuncin wato sarkin misra illa in sha Allah sai in Allah ya so narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar wanda so ta fuskar darajoji wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma sama ga kowane mai ilimi akwai wani mai ilimi wato a saman shi har zuwa ga Allah baraka wa ta'ala kalu to sai su yan uwa annabi su a lokacin da ya bayyana gare su cewa an fitar da sikaya ko suwa almaliki daga cikin jakar ko buhun dan uwansu kalu sai suka ce in ya sare to in ma ya yi sata fakadar saraka aku lahu min kam to hakika wani dan da yake da shi tun gaba ne haka shi ma taɓa yin sata to haka ke dan ba abin mamaki ba ne in ya yi sata dama dan uwan shi ma ya taɓa sata fasarraha yusufu fi nafsihi su sa nabi su ya ɓoye wannan a cikin ransa walam yubdiha lahum bai bayyana musu wannan ba biyu ana bayi musu wati raddul fi'li ko ya fuskance su da wani martani a cikin wannan magana ta su ba qala sai ya ce a ransa tun sharrun makana ku mafi sharrin matsayi sama da mu da kuka ce wa mun sata matsayin da kuke da shi na abinda kuka yi mana ta fi sharri da wanda wata sama da abin da jin gina wani shi wanda muwa mu da alaka da wannan wallahu a'lamu bima tasifun wato Allah ta'ala shi ne mafi sani da abin da kuke sifanta mu da shi da sata a daidai lokacin da mu mun barranta daga sata to yanzu sun fahimci cewa kuma wato a zahiri ya tabbata dan uwansu ya sata kuma su da kansu sun faɗi hukuncin cewa shi ne za a rike shi a bautar da shi har tsawon shekara guda don haka wannan ya bayyana a sarari cewa ba za su iya zuwa dan uwansu ba ba za su iya komawa misirar dan uwansu ba kenan saboda wannan matsala ta faru gare shi da wannan sai suka fara kamun kafa da neman alhurba shine kalu sai suka ce ya ayyu al'aziz ya kai al'aziz wato suna fuskantar da magana ga annabi yusuf alaihi wassalam ya kai al'aziz inna lahu Abin shekhan kabira shi wannan yaron da kaddara ta rutsa da shi kenan yi saka yana da mahaifi dattijo mai girma wanda shekarunsa sun tafiya ya tsufa shine inna lahu aban shekhan kabira saboda ka wannan dattijon mahaifinsa <clears throat> yana da wahala ya haƙuri idan bai gan shi ba za a samu damuwa idan ka rike shi ba ka ba mu dama muka tafi da shi ba don haka roƙon da muke yi fahud ahadana makana ka rike ɗaya daga cikin mu makanahu a madadinsa zaɓi duk wanda kake so daga cikin mu ka rike shi hukuncin da ya kamata yi ma binyamin ai masa shi binyamin mu samu mu koma da shi wajen mahaifinsa inna na min al-muhsinin lalle mun muna ganin ka kai al kana cikin masu kyautatawa qala sai shi al'azi aziz ya ce musu wato annabi yusuf yace ma'azallah muna neman tsari ga Allah an na akuza mu kama wani mutum mu dora mashi hukumcin wato abin da bai yi ba ma'azallah an na akuza muna neman tsarin Allah da mu kama wani mutum mu aza mashi lahin da bai yi ba illa man wajadana mata'ahu inda kadai ba mu kama kowa kenan ba mu rike kowa illa man wajada na mata ana inda sai wanda muka samu kayan mu a gurinsa don haka kenan magana a kama wani daga cikinsu a cikin duniya ne ba ta mata su ba قال معاذ الله أن نأخذ na mata ana inda inna idhal lazalimun Mu kenan da muka haka mun zama azalimai sai da muka ɗauki ah, laifin wani muka ɗora ma wani mu ba za mu yi wannan ba ina fatan gani to wannan shine eh, jawabi ko raddin da annabi yusuf alaihi salatu wassalamu yi musu wala Allah idan ba kuma ta ba cikin wannan kissa mai albarka kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ajiya mun kwana a gabar da ake yi mana bayani game da eh, al-mu'azzin da wasu tare da shi sun bi yan uwa biyu su alaihi salatu salamu bayan sun ɗauki kayayyakin su sun ɗaga an nemi suwa almaliki ko asikaya ba ganta ba sun bi su suka tumce su da cewa su barayi ne su kuma suka ce musu muna rantsuwa da Allah kun san cewa mu ba mu shigo cikin ƙasa don mu yi barna ba sannan sam sam sam ba mu kasance barayi ba sun fari wannan da usuli muka ce mai karfi saboda da farko wannan ba shine zafonsu na farko ba sannan duk zaman da suka yi tare da su ba bauta mummunan mu'amala ko mummunan tasarrufi a tattare da su ba bal sun gane su da ɗabi'a mai kyau to shine su al-mu'azzin wannan mai shela ko mai yekuwa da waɗanda suke tare da shi suke tambayar su to ne sakamakon shi wanda ya satan da za a samu wanda ya satan a cikin ku to ne hukumcin sa ne sakamakon sa sun ya zama ƙarya kuke yi to ne su kuma yan uwa da bisu alaihi salatu wa salam suke gaya musu hukumcin wanda ya sata a shari'ar su da iyalan annabi yaqub wacce suka gade ta daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sakamakonsa wanda aka samu wannan suwa almaliki din a cikin kayansa wa huwa jaza'uhu shine sakamakonta. wanda ita ce an da suka ba su wanda muka ce malamai sun yi ta kokarin <clears throat> yin bayani da fassarar menene ma'anan jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u da muka kawo maganganu na malamai kamar al-Imam al-Bazawi da al-Imam al-Qurtubi da maganar Muhammad bin Ali Ashokani, shawkani karshe muka rufe da maganar uh, Ali Jarallah az-Zamakhshari Allah ya jika da rahama wanda kulatar abin da ke cikin wannan magana da tafsirin da zai suka yi yana gwada cewa su iyalan annabi yaqub shari'ar da suka gada daga annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalamu shine hukuncin barawo a wurin su shine za a kama shi da abin da ya sata a mika ma wanda ya sata wato wanda ya saci kayansa kama ɓarawon da abin da ya sata sai a mika shi hannun wanda ya masata shi wanda ya masatan zai bautar da shi tsawon shekara daya shi kenan sai a sake shi da zuwa shi ne hukuncin barawo a wancan lokaci to amma a wurin mutanen mistra wannan ba shi ne hukuncin barawo ba hukuncin barawo shi ne idan aka kama shi kawai za a ba shi kashi za a buge shi lilis sannan a tilasta mashi ya biya kimar abin da ya sata linki biyu shi kenan sai a sallame shi to yanzu annabi yusuf alaihi salatu wasalam duka wa'annan kwace-kwacen ya san su hikimar da kuma ke gabanta wacce yake son ya haƙƙaƙa shi ne rike ɗan uwansa a wurinsa tare da shi ya bar ƴan uwan nasu saura su koma can ne wurin mahaifinsu Wani ita ce hikimar da yake son ya samar su don haka sai aka fawwaza tambayar hukunci da su ƴan uwan binyamin wanda ake tuma da sata kenan cewa su faɗi hukuncin ɓarawo ta yadda ya ka kama wanda aka samu wannan sa'in a cikin kayansa su masa hukunci irin wanda suka tabbatar to shi ne suka ce jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu to lokacin duk kulasar abin da ke nan a tafsirai shine cewa akwai kalmar da aka shafi a cikin wayannan jimlolin da abin da zaka kaddara cewa abin da suke cewa shine jaza'uhu sakamakon shi wanda yi satan nan kuka kaddara isti'ibadu jaza'uhu isti'ibadu man wujida fi rahli wato sakamakonsa shine bautar da wanda aka samu kayan na sata fi rahlihi a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu shine sakamakonsa ina fatan gaji shi shine kulatar duk dai abinda muka faɗi jiya don haka waje za a din wannan jimla ce ta zama an faɗi ta a matsayin karfafa kamar da shi alijarilla a zama shari'a yake ambatawa wallahu a'lam to yanzu sun karrara hukuncin da za a yi ma wanda aka same shi da wannan kaya abinda su suka sani a matsayin hukunci za a kama shi a bautar da shi shekara ɗaya sannan a sake shi to sai ce zai zuwa limi ko wato kamar haka ne muke sakayya ga azzalumai zai zuwa limi kamar haka ne muke sakayya ga azalumai. wanda wannan malamai suka ce a cikin zafi wannan bayani da cewa zai zuwa limi to akwai abin da suke kira shi da suna eh, wad'u zahir mahallal mudmar wad'u zahir mahallal mudmar wato bi ma'ana eh, siyakin wakilin suna damir ya kamata a samu amma sai ba yi amfani da wakilin suna ba amfani da zamiri ba an ka ambaci suna zahiri kun gane ko wato kamata yi usulumin ya zama cewa jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu kadhalika najzi as-sariqin kadhalika ko kace najzihi ko najzihim yawa ina fatan gadi kai amfani da zamiri ba ba ba suna na azzalimi na zahiri ba kadhalika najzihi ko najzihim kamar haka muke sakayya ga shi barawo ko kadhalika najzihim kamar haka muke yin sakaya da su barayi to ba waje wannan ba sai aka ce kazalika najdi zalimi don a fassara maka cewa barayi azzalumai ne ina fatan wani don aka eh, sata zalunci ce to wannan shine fa'idar da ke cikin ambatan azzalumi na nan wurin ba a kawo zamiri ko wakilin suna a madadinsa ba muka ce madadin a ce kazalika zihi ko kazalika zihin sai ce kazalika najzi zalimin don sarraha da bayyana da cewa ah, su ah, barayi azzalumai ne Allah shi ne to wannan shi ne to yanzu ah, sun karara abin da ke hukunci mataki na gaban shi ne bincike domin sun ce musu fama da ugu in kuntum kajibi yanzu ke na bincika za yi tantance cewa abin saudi na cewa su wa ɓarayi ne ba gaskiya ne ko ku a kayyar tafi da shi ne sai ke cewa da bada a biya wuri ya fi mu kamla wuya ya yi to sai fara binciken kayansu kamla wuya ya yi. gabanin binciken kayan ɗan uwansa baba da abi'uyyatin sai fara binciken da kayan su su ɗan uwan binyamin din kabla wai a akhihi gabanin wato kayan ɗan uwansa to anan wurin malamai na tafsiri da tarihi suna da sabani da wujhatu nazar mabambanta cewa su wa'annan Eh, almu'azzin da kuma waɗanda ke tare da shi a nan wurin ne suka yi binciken nan wato ina nufin ce a lokacin da suka bi su kun ga ai su sun kama hanya ne suka cin musu suka ce ayyatu halhiru in lakum la Za ka so wa qabalu ilayhim ma da tafkirun kaga kenan sun daga suka bi su suka cin musu wani wuri na musamman to nan wurin nan ne war ɗin da tattaunawar ya gudana ina fata kun gani yanzu da wannan tattauna ta gudana shi a wannan wurin ne aka gudanar da binciken jakunkunan su ko ko a'a sai da an ka dawo wurin shi al-aziz annabi su alaihi salatu wassalam la'alla kun gani cikin ko yawwa to menene ya faru waɗansu malamai suna ganin cewa a nan wurin ne kafin ma a kuma wurin annabi su shi almu'azzin din shi ya gudanar da binciken kun gane ko a yayin da wasu suna ganin cewa a'a yanzu da aka tabbatar da abin suka faɗa na hukuncin barayi to za ka ce to yanzu a dawo da surin alaziz gaban ta yi bincike ina fatan gani to biyar da lamarin da ya kasance sawa a can bisa hanya aka binciken ko sake dawo aka yi gaban shi annabi yusuf alaihi salatu wassalamu aka bincike gaban sa duk yadda lamarin yake dai abinda da muhimmanci nan tabbas an yi bincike to kuma binciken yadda ya gudana shine an fara bincikan kayan yan uwa na biyu ne gabanin a binciki kayan dan sa fa bada bi awiyatihim qabla wa'i akhihi ina fatan gaji yanzu duk an bincike kayan su kenan ba a gafsuwa al-malik ba su goma duk gaba daya mai cikin kayan su a mataki na farko ba a ga su almanci a cikin kayan su ba to sai ce sun mastakharajaha min wa'i akhi sannan sai ya fitar da <clears throat> shi su almaliki din shine sun mastakharajaha min wa'i akhi daga kayan dan uwansa ko jikar dan uwansa kun gane ko sun mastakharajaha min wa'i akhi sannan ka fito da su almaliki din daga kaya ko jakar dan uwansa ko buhun dan uwansa da wato dan uwansa kun gane ko Ba min lura a nan wurin shine faɗansa Allah ta'ala da yace sun mastakhrajaha min wa akhihi Qur'an ya zo da wannan ta'abiri bai ce summa wajadaha fi wa akhihi ba ko ba gani ba wato ma ce da ha fi a akhihi ba amma ta ce karge ha sannan su ya fito da shi ta kaya ɗin ko su almalki min wa'i akhihi eh, wallahu alam alai suka ce ya zo da wannan ta'biri ne don yin ishara da karrara cewa lalle fa shi binyamin ba shi ya ɗauki wannan sau almalki ɗin ba ka ta ne ba amma shigar da shi aka yi don aka sai aka ce sun ta karge ha shigarwa aka yi sun mastakar da hasan aka fito da shi kenan kaga ba sa ta yi ba kenan filwa kai hakika ni ba sa ta yi ba kun gaji domin da sa ta yi za a ce sun ma waje da kun gane ko shi yasa zaka ji a bayan da suke bayan can a yadda suke bayan can shine jaza'uhu man da fi rahli man da fi rahli yawwa kaga man da fi rahli kenan wanda ya dauke kenan sai aka zo aka samu abin hannunsa to wannan shi ne sannan wata mulahazar a nan wurin shi ne eh, lafazin suwa suwa suwa almali lafazin suwa eh, wannan muzakkar ne a ƙa'ida ta arabiya namiji ne kun gane ko abinda ke tabbatar maka da cewa lafazin suwa namiji ne shi ne abinda aya da ta gabata ta fada kuma ta yi ta'abiri a kansa shine nafqid suwa al wani wa ja a bihi sa'in sarki ne ya ɓace mana ko muka rasa ba mu gan shi ba sai ce wani man ja a bihi duk wanda ya zo da shi yana da himlu ba'ir a shahidi bihi da ci bihi da shi bihi zamiri ne ko hi zamiri ne nawa na namiji ba na mace ba kun gane wannan to amma nan wurin abin da ke ce shi ne sun matakarar jaha kuma ana magana akan mi kan shi so almalik wani muke namiji ne ha ce yana ce mana wali man ja a dihi himlu wa yuzihi amma nan sai ke cewa fasakarar jaha ba ce eh, wato sun matakarar jaha ne ko ya haka ne ko sun matakarar jaha min wa'i abu wato bai ce sun jahu ba kamata ce sun jahu min waya fi tunda ai shi sun muka ce muzakkar ne ba muannas ne ba to jawabin wannan matsala yadda malaman arziki suke bayani ne cewa dama an rotu daga almamu siddi da almamu jahid da sauran malamai cewa da asuwa da astikaya shay'un wahid ina fatan gani koko ne ko kwano ne ko wata tasa tasa ce ina fatan gani wanda sarki zaman amfani da wajen shan abin sha <coughs> daga bisani ta dawo hannu annabi su alaihi salatu wa salamu shi yana shan abin sha da ita ko me yake almuhimmi da sai ta zama ita ce ah, sa'in da ake auna abinci da shi to sai zama ana kiran shi asqaya kuma ana kiran shi suwa duka abu guda ne kun gane to sai suka ce idan zama abu guda ne da zikaya da suwa duk abu guda ne da zai dace sun mastakharaja ha yana ne sun mastakharaja sikaya shine zamirin na mace kun gane yawa to wannan shi ne kaga an samu makaraji kenan ko an samu mafita wasu malaman nahu suka ce a ba ma sai wannan ba wata falsafar ita ce shi lafazin afsuwa da ka'ida suka ce ya juzu an yi zakara wa ya juzu an yi wannan saboda ka yi halatta ka ɗauke shi namiji ya halatta ka ɗauke shi ne mace saboda ka suka ce ga arabiya ya halatta ka ce haza suwa'un ko halatta ka ce hazi suwa'un duk guda ne to da ya halatta an yi zakkara wa yohannas to kaga in ka ce waliman ja a bihi ba kai kuskure ba in ka ce sun mastakharaja hashimami ba kuskure ne ba don in kana iya mai da shi namiji kana mai da shi ne mace wallahu ta'ala a'lam wa sihin bada'a bi'awiyatihim ya wa'i sun thumma istakhrajaha min ya akhihi wato sanai fitar da shi eh, daga wannan kayan na dan uwansa yanzu baro ya tabbata kenan a zahiri an ga kayan da ya bace a cikin kayan binyamin to Allah ta'ala sai ya ce kazalika kidna li yusufa kamar haka dai ne muka baiwa yusufu damar yin wannan dabara muka hore mashi yadda zai irin wannan dabara shine kidna li yusufa kidna eh, fi'li madi ne daga kalmar kaidu alkaidu kada yakidu kaida innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida alkaidu suka ce huwal makru shine makirshi kulla wata kullalliyar dabara wani shine aslu amma suka ce daga cikin ma'anonin alkaidu din yana zakwa da mana alhila alhila dabara kuma alimamu bagawai ce wani shine abin da ake nufi a nan wurin wato kinnayin liyusufu sai muka kore mashi wannan dabara da aka alimamu bago yake cewa falmana kazalika yassarna li yusufa hadhihi al-hila aw dabbarnaha lahu liyatamakkana lahu habsu akhihi ma'a al-hayy wato habsu akhihi wato liyatamakkana lahu habsu akhihi ma'ahu والحيلولة بينه وبين إخوته wato kazalika ya sanna li yusuf hadin hila haka ne muka hore ma annabi yusuf iya yin wannan dabara ta sa wannan shekaya ko su almaliki cikin buhu ko kayan dan uwansa da kashi a ce ba gan shi ba au dabbar na halahu ko kuma muka bashi eh, yadda zai wannan dabara mun hore mashi wannan dabara ne da ya tamakana lahu kenan hafsu a fihima zai samu damar tsari dan uwan shi a tare da shi bai na huwa bai na ikhwati sannan kuma a sha makanci tsakanin yawonsa da tsakanin shi a bashi dama ya zauna ta da annabi Yusuf sannan yawonsa ta tafi su bar shi shine bai na huwa bai na ikhwatihi kun gane ko wannan ne dai kidnali yusufa wa kadhalika kidna li yusufa kina ka muka bayar annabi Yusuf dama ta yin wannan dabara sai ce ma kana liya li ya'khudha akahu fi dinil maliki ma kana liya li ya'khudha akahu fi dinil maliki wato sam annabi yusuf bai kasance yana rike dan uwansa ba fi dinil maliki a cikin wato tsarin hukuncin sarkin misra ma kana liya da ya'khudha akahu fi dinil maliki kun gane ko wato alimamu kasar da yake cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi dinil maliki lalle zaka fasara shi kace a cikin addinin sarki kun gane ko fi dinil maliki cikin addinin sarki to shi al-imam da yake fassara wanda yace ai lam yakul lahu akhdhu akhihi wa dammihi ilayhi fi hukmil maliki wato babu yadda za a yi annabi yusuf ya iya samun ya rike dan uwansa ya tattaro shi zuwa gare shi a tare da shi fi dinil maliki ay fi hukumil maliki cikin tsarin hukuncin sarkin misra domin mun ce tsarin hukunci a wurin sarkin misra idan tabbayyana mutum ya yi sata ba tsari shi ake ba ba tsari shi ake ba kawai ba shi tashi da yi muka ce sai ya biya kimar abin da ya sata so biyu shi kina magana ta ɗari yanzu kaga idan wannan ka'idar ita ce annabi yusuf ya aiwatar ya za a yi tsari dan wannan shi na'am ba zai yi ba ko ba gani ba to shi ne ma kana li ya'khudha akhihi fi dinil malik ka dinil malik yana nufin hukumul malik kenan kun gane ko ma kana li ya'khudha akhuhu akahu fi dinil malik ai ma kana li ya'khudha akahu fi hukumil malik akwai wanda aka samu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma yake fassara dinil maliki da cewa sultanihi saboda kabila bin abbas abin da yake fassarawa shine ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ai ma kana li ya'khudha akahu fi sultanil maliki a mulkin sarki da ikon da sarki ya shimfida wanda hukuncin farao shine a masa bulala ko a bashi kashi a biya kimar abin da ya sace so biyu to da wannan abin annabi Yusuf ya bi wannan tsarin ya bi ba zai iya rike dan uwansa ba kun gane ko to wannan shine saboda ka sai zo annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bai yi wannan tsari ba da ya bi wannan tsari da ba zai yi ya rike dan uwan sa ba sai ce illa an yasha Allah ko sai in Allah ya so illa an yasha Allah sai in Allah ya so kawai sai Allah ya so ne zai iya samun rike dan in inda wancan tsari ya bi kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai ma kaddare da tsarin ba ko mai ma karda bai tsari ba saboda ka Allah bai so haka ɗin ba saboda kai bashi wannan dabara ya kimsa masa wannan hikima ta asa wannan abin cikin kayan dan wannan nasa daga misali a zahiri a ciyayi yayi sata sai a masa hukuncin da ya tabbata shine hukuncin barawo wanda iyalan annabi yakuba suka gada a shari'ar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine a tsari shi wanda ya satan da kayan da ya sata a hannun wanda ya yi matata har tsawon shekara guda yanayi musu bauta wannan shi bai annabi yusuf daman sai a kawo binyamin wurin shi a bar shi dole a tafi a bar shi kenan kun gane ko wannan shi ne da haka annabi yusuf da ya wannan dibara sai abin da yake kokarin ya haƙƙaƙa ya haskako, kuma wannan duka bi mashi'atillah da da mashiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu wannan abin da ya faru wanda tsari da annabi Yusuf alaihi salatu ya yi, da sauwakewa sauwakewar da Allah ya yi masa ya ba shi damar yin wannan dabara sai ya samu cimma wannan manufa ta tsarin uwansa tare da shi cikin hikima albamul imam sai ya ce cikin wannan nasti. yace fi nafsi dalilun ala jawabi tawassuli ila al-aghrad bil hiyal idza lam tukhalif ash-shari'ata wala hadamat aflan ay min usuliha ko gane ko al-imam yake cewa a cikin wannan nafsi akwai dalili ala jawabi tawassuli ila al-aghrad bil hiyal cewa mutum na iya amfani da su je barbari ya sa wasu hikimomi da dabaru don ya cimma wata manufa ta hanyar wannan dabara ina fatan gani ka yi ito nan ka shiga nan ka sa hikimomi da za ka yi sawa na dabaru don ka cimma wata manufa a matsayin albabu kwamfam yake cewa da sharaɗin idalam lam tukhalifu shari'a in dai dabarar da za ka yi ba saba shari'a ba yawwa ko abin zaka cimma ba sabon Allah ne bai saba shari'a ba sannan wala haddamat aslan ay min usul shari'a sannan abin zaka cimma din da wurin muka ce zan bai saba shari'a ba kun gane sannan abin zaka yi bai bai shafi ka shafa kayya bayyane ba ina fatan gani sannan abin zaka cimma bai saba shari'a ba sannan bai ruguje wani asali daga cikin usul shari'a ba idan wannan ne ya ce ya halatta babu laifi a cikin wannan kun gane ko to amma idan ya zama cewa abinda mutum zai cimma ya saba ma shari'a cikin wannan dabara da zai yi ko akwai shi ne cimma abin ko da halattaccen abu ne sai ya kalice kalice da yin wasu abubuwa da ba su halatta ba to shi ma mun bai halatta ba kun gane ko idan sharɗin halaccin su sai ya zama cewa dabara babu sabon Allah cikinta sannan abin za a cimma shi ma bai saba ma shari'a ba a cikin sahih bukhari akwai littafi musamman sunan shi kitabul iyal kitabul iyal yana cikin sahih bukhari wato bangare littafi wanda ke magana akan dibaru dibara kaza mutum ya kulla wata dibara ya yi wata hikima da wacce ta halatta da wata halatta ba a shahida cikin sahih bukhari na daga cikin abin da ya tarjama cikin wannan kitabul iyal ya tarjama babu zaka wa Allah yi farrika bayyana mujtama'in wa Allah yi farrika bayyana mujtama'in wala yujma bayyana mutafarrik khashiyatar sadaka Imam Bukhari yace babin zakka wanda kuma yake nuna cewa cikin al'amarin zakka ba a rabawa tsakanin dukiyar da take haɗe wuri guda a raba ta sannan ba a game dukiyar da take rabe kashe ta sadaka bai tsoron kada ce zakka ina fatan gane abin da ke nufi yawwa saboda ka ga wata dukiya a jumlace wuri guda in an barta haka nan sa'i ya zo cire zakka to za a cire zakka ko zakar za a cire za ta yawa to sai a sai a raba hin sa'i ya iso kaga wannan dabara ce ko wanda bai halatta ba haka idan dukiyar tana rabe sai da in sa'i ya zo ya ce ta rabe za a ce zaka a ciki ko abin za a ce zai yawa to sai a ce to an gami kafin ya yi so saboda in ya zo ce yi bata isa zaka ba ko kuma a za a ce ya zamba isa zaka diwa ba shi ma ba yin haka kun gane ko to shi ne a cikin fatahul bari ibn hajar yake ruwaito magana yake kalal muhallabu إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه almuhallab yake cewa abinda imamul bukhari yake son ya sanar da kai a cikin wannan bari. shine dukkan wata dabara da mutum zai yi don ya sariyar da zaka ya kada zaka a cikin dukiyarsa to ya sa a waye gari ya kulla wata dabara kafin shekara ta zagaye ko sa'i ya zo a rasa zaka cikin dukiyarsa to wannan duk abin da mutum zai yi na kulle dabara cikin irin wannan fa inna isma zalika alaihi laifin wanda yana kansa kaga bai halatta ba kenan ko yawa to dukka kaga irin wannan bai halatta ba kadai muka ce irin wannan abu da al-Imam al-Qurtubi ya ishara gare shi shine ala kulli da dai mutum wata dabara tsakanin shi da matar shi ko tsakanin shi da waye ina fata kun gani zai cimma wata manufa ta shari'a wanda muka ce kuma karkashin ma wannan manufa ta shari'a babu sabon Allah ciki wanda shine yace ya halatta almuhimmu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke ma nabi Yusuf wannan dabara da ya rike dan wasa wanda muka ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa in sha Allah kun gane ko to shine sai ke cewa ah, narfa'u darajatin man nasha narfa'u darajatin man nasha' wato muna daga wanda muka ga dama ta fuskar ne shine narfa'u darajatin man na sha. muna daga wanda muka so darajatin ta fuskar darajoci. ita wannan wannan makafai na ayar nan narfa'u darajatin man nasha yana da kira'o'i guda biyu ne akwai kira'ar eh, kira'ar da muke da ita ita ce narfa'u darajatin man nasha ita ce wanda ke hannun mu ko تجي قراءة مرفوع أقول قراءة قراءة إضافة نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وتو لفظ درجات تيجي ما أتم توصل لي مضاف إلى من نرفع درجات من نشاء كون إذا ممكن هذا ده قراءة قراءة إضافة نرفع درجات من نشاء wato wannan yana nufin lafazin kuma kamar muka ce an yi idafan shi zuwa ga lafazin man za ka muna daga darajojin wanda muka so shi ne shine daraja ce man nasha muna daga darajojin wanda muka so kun gane ko to anan wurin kun ga man sai zama ita mausuli ne mudafun ilaihi ne gaskiya daraja ne mudaf ilaihi eh, wato man sai zama shine mudafun ne? ina fatan kun gani amma kira da muke da ita a gaban mu narfa darajatin man nasha man suka ce a nan wurin wato maf'ulin bihi ne ga narfa'u maf'ulin bihi ne ga fi'lin narfa'u kun gane ko a yayin da lafazin darajatin shi kuma sai zama cewa mansubu ne al tamyiz mansubu ne al tamyiz lalle kun gane wannan da haka takadirin zance shine narfa'u man nasha'u darajatin umar man sha darajatin ba sa kun gani ba saboda kamar muka ce mafuli biyu ne na filin narfa to darajatin muka ce shi kuma masu ne eh, ala tamiz amma eh, wal zai mamaki mun ce masu ne kuma gashi da da kasar sai ni ko darajatin wanda ne mun ce masu ai kamata ya gashi da ni da fata ta yi to amma mun ce wannan masu ne saboda ai shi lafazin darajatin kun ga ah, jam'ul muannas salim ne jam'ul muannas salim ne shi kuma jam'ul muannas salim ai ba masa ba masa fataha kun gane ko shi yake zama masu ne bil kasr kun gane ko ni ya batin alifat to wannan shi yasa muka ce darajatin tamizi ne muqaddam to wannan shine da eh, almuhim Allah tabaraka wa ta'ala yana daga darajar wanda ya so ko yana daga wanda ya so ta huskar darajoji narfa'u darajati man nasha ko narfa'u darajati man nasha haka Allah yake yi wa wanda ga dama daga cikin sa. ya daga sa malamai suka ce bil imani wal ilmi wat tamassuku bi dinihi wat taqwa wal amali salih wayannan su ne abubuwan da alaƙi arzita wanda ya ga dama da su sai daga darjansa kun gane ko ko a baka ilimi sai Allah ya baka darja saboda ilimin kuma wannan darja za ta yi zama a duniya za ta yi zama a lahira ko ba gani ba Allah ya baka imani Allah ya baka tamassuki da addini ya baka tsoron Allah ya baka al'amalin salih sai zama cewa darja ka ta dauko so Allah ya dama wanda ya ga dama wannan Allah ya samu dace haka Allah yake bada labarin wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi to wannan ita ce hujjar mu wace muka bada da ita ga annabi ibrahim ala qaumi akan mutanensa ya iya hujjace su da ilimin da Allah ya bashi na wahayi wa shahidu shahidi sai ce na fa'u darajatin man nasha muna daga darajar wato muna daga wanda muka so ta huskar darajoji saboda ka Allah daga daraja annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da ilimi da nauhayin da ya bashi inna rabbaka hakimun alim wato ka Allah ta'ala mai hikima ne ka zalika masani saboda ka haka dai Allah ke daga daraja ko darajojin wanda ya ga dama ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum تفسهوا في المجالس فافسهوا يفسه الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يا أيها الذين آمنوا يقول أنكم في إيماني يقول سكي إيماني إذا قيل لكم إذا قيل لكم إذا كتبوا تفسهوا في المجالس تفسهوا في المجالس وتقوا يلوى تقبوا لا تكون ولا زمان ku dan buda don wani ya samu wurin da ya zauna Shi ne zaƙi da kila lakum tafassahu fil majalis fasta hu, to ku buda din mana har ka buɗe ƙahon ka kace ba fasta hu, sai ku dan buda mana saboda dan uwanku ya zauna idan kuka haka yafsahi lahu lakum sai Allah ya rawanta muku Allah shi ya rawanta muku sai ci wai zaƙi lan shuru a wata kira wai zaƙi lan shuru ko ya aka ce ku tashi ku watsi kawai kuna cikin majalisa ne ya ce ku tashi ku kara gaba rufe akin jalsa ce ku tashi kawai ya ce to fanshi zu ku tashi ko fanshi ku watsi kawai kun gane ko in aka ba bada umarni kuna wurin zama aka ce ku gyara zaman ku ku da wani zauna ku yi haka ya ce ku tashi jalsa ta kare ku tashi kawai wai da kila shi zu fanshi zu sai ce a shahid sai ce yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajar wanda suka yi imani waɗanda suka yi imani a cikin mu wallazi na utul ilma musamman waɗanda ya ba su ilimi Allah yana daga darajojin su wato yana daga su darajatin ta huskar darajoji saboda kashi yasa muka ce akan samu wannan ɗaukakan daraja daga Allah tabaraka wa ne da imani da ilimi da riko da addini da sifantuwa da sakawa da sauransu yanzu a shari na ce yarfa illahu na amanu kuma minkum na utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wannan da shine a cikin a cikin cewa narfa'u darajatin man nasha Allah ya samu dace to sai cikin ayat da cewa fa kulli bi ilmin ali a shahidi malamai suke cewa wallahu alam kama anan wurin ana gaya maka annabi yusuf alaihi salatu wasalam da Allah ya bashi wannan dabara a matsayin shi da annabin Allah da ya bashi baiwar wahayi da ilimi sannan mashi abin da ya mashi a duniya to Allah ya daga darajarsa ko gane ba Allah ya daga darajar annabi su da haka ce wanda ya yi narfa wa darajatin man nasha muna daga darajar wanda muka so kuma muna daga darajar wanda muka so ta huskar darajoji kamar na ce maka haka Allah yake yi kamar da ya daga darajar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kun gani mun ce to daga cikin abin da Allah ke bayar mutum baiwa da shi ya samu dagawar darja a wurin Allah shi ne akwai al'ilmi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ruwa da wannan sai ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim na'am ilmi yana daga darajar mutum babu shakka ko العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم to yanzu sai ce wa fauka kulli zai ilmin alim sama da kowane mai ilmi akwai wani mai ilmi a samansa wa fauka kulli zai ilmin Ali, wato dukkan wani mai ilmi to akwai wani mai ilmi a samansa bi ma'ana diya da kake gani wani Allah daga karkinsa da ilimi ya samu kaza ya kai mustawa kaza ta ilimi to sama da shi ma akwai wani wanda fishi ya fishi ilimi wa fawqa kulli dhi ilimin alim kun gani ko to wannan shine saboda ka aka roto daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu game da fadan Allah wa fawqa kulli dhi ilmin alim Abdullahi bin Abbas yake cewa fawqa kulli alimin alimun ila an yantahi al-ilmu ila Allah ta'ala wallahu ta'ala fawqa kulli alim Abdullahi bin Abbas yake cewa fawqa kulli wato fawqa kulli alimin alimun yace sama da kowanne mai ilimi akwai wani mai ilimi wanda fi shi kenan haka abin yake cikin bayi ila an yantahi ilmu yace har ilmin ya tuke ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala huwa fawqa kulli alim Allah shine sama ga kowanne mai ilimi saboda ka ilimi gaba ɗaya nashi ne sifa shi ce gare shi yake komawa wallahu ta'ala fauka kulli adi kun gane ko wa fauka kulli zai ilimin alim alhassan albakari al Allah, rahimahullah shi kuma yake cewa laisa alimun illa fawqahu alimun wato fauka kulli zai ilimin alimi alhassan albakari yake cewa laisa alimun babu wani malami illa fawqahu alimun face saman shi akwai wani masani wanda ya fi shi kenan hatta yantahi ila Allah azza wa jalla wato har mataki mataki al'amari ya kudi zuwa ga Allah madaukin sarki shine fi kowa ilimi ilimin da sani kazalika sai mashi wa fawqa kulli dhi ilmin alim to shi yasa daga ashe dai khulasa malamai suka ce su bayi da kake ganin su Allah ya ko kace daga cikin abin da Allah yake arzuta su da shi shine ilimi ilimi yana daga cikin abin da Allah wato babban arzikin da yake arzuta bayi da shi kuma kowane mutum ana ba shi ilimin ne gwargwadon abin da Allah ya kaddara wani kadan wani matsakaici wani a ba shi mai yawa kun gane ko to amma eh, wannan nasi na cewa ko ka kulli bi ilmin alil zai iya ƙara fassara maka cewa duk fa abin da aka bai wa bayi na ilimi duk yadda ka gan shi ko a wurin wani bawa ne ko menene sifar shi ko ne matsayin su ta wuce ilimin nan to ilimin bayi ilimin da Allah ya baiwa bayi gaba daya kayyadadde ne iyakantacce ne kuma bai taka kara ya karya ba ka kwatanta shi da ilimin Allah ba kun gane ko duk ilimin mahdud ne duk ilimin dan kadan ne in ka kwatanta shi da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala don Allah shine wanda ke alimun fawqa kulli dhi ilmin kamar da muka faɗa daga Abdullahi bin Abbas da kuma Al-Hasan al-Basri abinda zai ƙara tabbatar maka da wanda magana da malamai suka yi shine faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalil wa ma utitum min al-ilmi illa qalil wa ma utitum min al-ilmi illa qalil ko Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ma game da wata matsala ce guda ɗaya ita ce matsala ar-ruh wa yas'alunaka 'anil ruh kullu ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila saboda duk abin da aka baku wa ma utitum ba ba abin da aka baku min al-ilmi na ilimi duk yadda kaga ilimi a hannun bayan Allah duk yadda wani bawa ya tabbata da ilimi to duk kon duk ilmukan da Allah ya ba su gaba su, bai kasance ba illa qalilan sai abu kaɗan ne Allah ba su da ilimi to saboda ka Allah muka ce subhanahu wata'ala kamar da Abdullahi bin Abbas ya tabbatar shine wato alimun fawqa kulli alimin shine masani sama ga kowane malami wa fawqa kulli dhi ilmin alim wannan shine wallahu ta'ala a'lam to yanzu gabar da za a tafi akan ta shine magana cewa matsala ta kai ƙarshe game da tattaunawa ta yadda al'amari ya bayyana baro baro zai cewa nan binyamin shi aka samu kayan da suka mace a cikin jakansa bi ma'ana a zahiri kamar ya yi sata kenan ko a zahiri za a ce shi yi sata to a wannan gaban ne yanzu su yan wadabi su sun yi tsurutu sun yi tsurutu abin ya zama musu bazata ya zama musu a bazata don ba su taɓa tsammanin wanda ya faru a cikinsu ba shi yasa suka ce ma ji ina le nufsi da fil ardi wa ma kunna sarikai to kwatsam sai gashi su almaliki ne ya hanganta cikin kayan dan uwansu ke zo ce zarina ta ta yan ubanci sai ta mutu ah, sai suka ce in ya sare da saraka lahu abun yin qabl ko da saraka akun lahu yin qabl sai zuwa ne shi za mu duba garfi mai zuwa ya lasu don haka sai suka ce kenan ba a yi mamaki bane in Binyamin ya yi sata